<coughs> الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد سيد الأولين والآخرين وعلى آله وصحبه أجمعين من منبي شين لتاف مختصر إغاثة اللحفان في مصايد الشيطان نبضم لمي الأستاذ الدكتور أحمد بن عثمان المزيد حفظه الله تعالى كما للتاف النأسلي شين لتاف بالضم لممو الألامة ابن قيم الجوزية alaihi rahmatullah wato الله وتوب إغاثة الأحسان في مصايد الشيطان زاني مجلسين ستين دا شدة muna cikin fasali da ke bayani akan nau'ukan makirce-makircen iblis ga ɗan adam Allah ka tsare mu daga makircinsa Allah ka sanya katanga ƙarfi tsakaninmu da wannan bawa naka da ka jarrabe mu da shi shedan kenan wannan zai zama majalisi na 66 insha Allah kamar yadda muka ce wa min kaidihi bihim daga cikin makircin da shedan yake wa yan adam wa tahayyulihi ala ikhrajihim min al-ilm wad-din da kuma hanyar dabarar da yake bi tahayyul dabara wa yau ya fitar da su min al-ilm wad-din ya fitar da su daga ilimi da kuma addini domin abin da shedan yake so na farko shine kakai ilimi saboda ya san idan kai ilimi ka samu kashi casa'in da biyar na hanyar shari'a to babban burin shaidan shine kakka yi ilimi kakka koya kakka saurari karatu kakka saurari ilimi shi yasa shaidan ba shi da abokanan gaba kamar malamai kamar yadda ka ga shayatsinul insi shaidanu na mutane ba su da abokanan gaba kamar malamai yadda mabannata suke jin haushin malamai ba su jin haushin yan sanda so da ɗan sanda ana ba shi cin hanci wani zubin ya ansa idan ɗan sanda bai zo mutumin kirki ba zai a ba shi cin hanci ya tabbatar da ɓanna ya kuma ɓata gyara amma malami za ka ba shi cin hanci ka ce kai ya faɗa kai ya maka wa'azi <laughs> inda shi ma zai iya lalacewa ma dai waɗanda tafi bayyana a gare su to shi yasa ba su da abokanan gaba kamar malamai to daga asalin shugaban ne jagoran su iblis ba yi da abokanan gaba kamar malamai saboda su suke bata aikinsa in yi shuka su suke zuwa su je su tone su suke tonewa idan ya tashi kai hari to su suke caɓa hari shi yasa magabata suke cewa misalin malamai misalin taurari duk ababen da taurari suke yi to su dan adam ɗin shi malamai suke yi mana wala qad zayyana samaa ad-dunya bi masabiha wa ja'alnaha wuduman lish-shayatin kaga aiki biyu zinatan lis-samaa su su taurari su ne adan sama su suke kawata sama su sa ta tai kyau sannan kuma hujuman lish-shayatin ana amfani da taurari a matsayin yula a ɓazgi wani abu a cikinsu a fincini wani abu a jefi shaidanu na aljanu waɗanda suke zuwa su je su yi sata ji illa minista a ɗin nan masu zuwa su ce za su sato ji na gaibu a sama sai a jefe su da shi to sai magabata suka ce malamai suna da wannan matsayin guda biyu zinatan lissama to su kuma al'ulama zinatul ard su ko malamai su ne adan ƙasa ƙasa malamai suna cewa gari zai iya zama lafiya ba likitoci domin ba dole ne sai wani ya ciwo jiya wani mai sai da mai kemis nike mai ba'a nike cewa wai ku idan aka yi addu'a aka ce Allah ya ba kowa lafiya ya kuke ji a ranku sai dariya sai ce mala ai ba zai yiwu ba ne na ce a ya kuke ji da yin an yi addu'a wai abu ne da ba zai yiwu ba na ce Allah ya ba kowa lafiya kuma zalika Allah bi aji. kenan in ba zai yi bai halatta ya addu'a ba kenan yi mana ya zama a ta'addi fi du'a a ta'addi fi du'a shine ka roki Allah abinda ka san Allah ba zai yi ba eh? to shine irin wannan to su malamai ana rayuwa amma likitoci za a iya rayuwa a gari ba su kuma gari ya zauna lafiya amma wallahi duk garin da suka zo na ba malamai to sai sun shiga wuta yi a ce gari baki ɗaya ba malami to wannan yan garin da wuya in ba wuta za su shiga to kaga aikin malamai da aikin taurari sannan kuma Allah madaukakin sarki ya sai ya ce wa alama wa bin najmi hum yahtadu ana shiryuwa ne da Tawali yahtadu biha fi zulumatil barri wal bahr taurari na zama alamar shiriya ga wanda ya san su to haka malamai su ma suke zama alamar shiriya a ƙasa Sau da haka العلماء مثل Nujumi في السماء مثل العلماء في الأرض مثل النجوم في السماء عملهم واحد أيكن سنين yawwa irin aikin da taurari suke a sama irin aikin da malamai suke a ƙasa. to shi ɗan babban burinsa shine tuncike ka ya hana ka halartar majalisi malamai ne manzalla su ya ce in ka zo ka zauna a cikinsu ko ba karatun kake ba to kai ma idan an tashi rubuta waɗanda suke a wannan majlisin wallahi hadda kai za a rubuta humul qawmu la yashqa bihim jalisuhu su ne jama'ar da kadai ku duba manzon sallallahu alaihi wasallam yace humul qawmu su kai ne mutanen da la yashqa bihim jalisuhum ay man jalasahum la yashqa duk wanda ya zauna da su ba zai tabe ba sai ya samu rabon shi na alheri a masa wa'azi ya ji a karanta wata aya a tuna masa a karanta wani hadisi ya san shi a tuna mai bai san shi ba a faɗa masa yana aikata wani aiki mummuna ya ji an yi wa'azi ya bari bai aikata wani aikin kirki ya ji an faɗa daga nan ya riƙa yi na yi shi bihim sannan idan an tashi listin waɗanda suke halarci a wajen to za a rubuta shi Hadda 'yan caji a masallaci mutum ya zo ana karatu a masallaci manufarsa caji ya zo kawai caji ya zauna ana karatu ai sai ya ji wani abu ko ya kifo ya so ya sa cajin wayan shi saboda sola ya mora to ba laifi in ya zauna haka in an tashi rubuta list na attendance mala'iku wallahi hadda shi za a rubuta in ji annabi sallallahu alaihi wasallam to me wannan daɗi to shedan daga cikin burinsa ya hana daga cikin makircinsa domin ya hana mutum koyan ilimi an alqa ala alfinatihim anna kalam Allah wa rasulihi sallallahu alaihi wasallama zawahiru lafziyatun la tufidu al-yaqin ya kirkiro wa da mutane wani abu cewa wai maganar Allah da maganar manzan Allah su salama zawahir kawai karfa ne na sama yawwa literal meaning suke da su la tufidu ya yaqin ba sa fa'idantar da ne duk ya ce zace zace a jawo mutum aya ce ta ya ce a jawo mutum hadisi ta ya ce shi ba kuma irin zannu da malamai suke magana kansa ba fa a'a wannan zannu na mu'tazilawa domin me domin su rusa sufufin Allah domin su bayani cewa ar-rahmanu 'ala al-'arshi sai ce ai zanni ne ai shubha ce mutashabiha ce aya sau da ka da Allah ya ce istawa 'ala al-'arsh ba daidaita yi ba hakka ce ya daidaita Allah bai daidaita akan al-'arshi ba da ya ce yadullahi fauka aidihim hannun Allah na saman hannuwansu sai a ce ba yadu ana nufin hannu ba ne kawai wannan labzin zahirun ne la ya ke. yauwa a fassara azannu da alqudratu wai iko to in ka kore wa Allah hannu ka tabbatar masa da iko to shugaban kasa bai da iko gwamna bai da iko kai baka da iko a gidanka kaga duk mutumin da yake cin bir a irin wannan babin to zai ci dila kai ba ma dila zai ci ba kila alade zai ci wannan shi ne وأوحى إليهم أن القواطع العقلية والبراهين اليقينية في المناهج الفلسفية والطرق الكلامية فحال بينهم وبين اقتباس الهدى واليقين من مشكاة القرآن وأوحى إليهم يمس وحي annal kawafi al cewa lallai ababen da hankulansu suka yanke musu tabbas sai su ce ka aika wa hankalinka in hankalinka ya yarda da wannan abin ka ansa idan hankalinka kuma bai yadda ba kai watsi da shi jahilina aw jahilina, bi annal aqla lahu haddun wa muntaha wa gayatu, la yadriku la yadriku jami' al haqa'iq hankalina da iyaka yanzu duk karfin idan ka akwai abin da zai iya gani komin ƙarfin idanka akwai abin da bai iya gani akwai abin da bai iya gani yanzu a baka ruwa wanda sai an sa madubin dubaru da sannan za a gane akwai contamination a ciki akwai abubuwan da suka shiga cikinsa na ƙwayoyin cuta kana gani da idanka wani 'yan kwallama fa ba iya gani da ke yanzu 'yan kwallama na neman su zama labari a ruwa ko da 'yan birni ruwan sha dai saboda ruwan leda da ruwan gora da ake yi sai mutum ya haka sai ba zai gani amma ko to asalin abin da ake gani akwai wani lokaci da wani da wani dakta na wata resources ya taba ban wani labari yake cewa uh, nasdaq hukumar tantance abinci da magunguna sun taɓa yin wani bincike suka ci duk ruwan da ake sha na gora to akwai ƙwayoyin cuta a ciki wata shekaru ne wata shekaru ne fa can baya sai ruwa ɗaya eh, ya faɗi sunan shi ya ce shi kaɗai ne wai ya sha duka ƙasar nan ba to taya suka gani hmm? da su kaga ba su ya nuna musu ne nuna musu madubin dubaru Mm. wannan maganin da suke sawa su hango abubuwa microscope shi suka sa suka hango amma su ba zai gani ba to haka hankali yake shi hankali yana da iyakarsa kamar yadda ido ke da iyaka saboda haka microscope ɗin hankali shine wahayi shine idan kana da wahayi kana bin wahayi to sai hankalin kai zama mai hango maka nesa amma mutumin da ya ce shi ya wadata da hankalinsa ba ruwan shi da wahayin Allah ba nassi to ka kyale shi za ka ga abubuwa na ban mamaki kala-kala yanzu ka duba turawa da ci gaban da suke da shi da irin cigaban da suke da yanzu ne in an yi magana tura in an yi magana cigaban duniya ai zaka ambaci turawan ingila kuma zaka faɗi landa amma saboda lalacewar su a irin wannan lokutan suke da biki da suke na gasar tsirara ta tuka keke ɗan adam kato zai zo a hau kekuna yayi rubuce-rubuce a bayansa a hau keke haihuwar uwashi yana bin gari za a yi tseren cekuna yanzu wannan ci gaba ne ko wayewa ne wani mataki ɗan adam ya kai da kiristoci da yahudawa da musulmai dukkaninsu sun yi ittifaki akan cewa annabi adam lokacin da Allah ta'ala ya jarrabe shi bayan ya ci itaciya azabar da Allah ya fara masa ita ce azabar tsaraici fa akala ha, fa badat lahuma sawatuhuma wa tafiqa yakhsifani alayhima min warar aljanna suna cin itaciya sai Allah ya haga tufafinsu aka cire musu tufafi Haga ashe tsaraici ne azaba kuma Allah ya faɗa ya faɗa annabi Adamu tun kafin tun lokacin da ya sa shi a aljanna ce inna laka Allah ta ju'a fiha wala ta'ara so da ka da yunwa da tsaraici matsayin sa ɗaya ga mai hankali wani zubin mai hankali zai fifita bai ci komai ba amma ba zai yadda ne ya zauna bai da tufafi ba duk mai hankali zai iya zama da yunwa amma ba zai iya zama da tsaraici ba amma su saboda wannan ba wahayi hankulinsu suke gabatarwa suna ganin hankalin su ya ishe su shi yasa suke da wai wannan yana cikin nishaɗi abinda za a nishadantar da wasu shi ma yana cikin abinda zai yi nishadantu ya yawo tsira kamar akuya Allah shi to shine shi ɗan ya tabbatar musu da cewa annal annal qawati cewa ababan da hankulansa suka yanke musu in sun sha al qawati al aqliya sune abubuwan da aka gwada su an tariki tajribati al ta hanyar hankali sai aka gane hakanan abubuwan suke kamar misali biyar da biyar a haɗa su nawa kenan goma kaga wannan yana cin wai al qasul alƙafi ul'akali ne kaga duk mai hankali ba za ka tambaye shi ka ce 5 plus 5 sai ya ce maka 9 ko ya ce maka 8 ba kaga ba zai ce ma haka ba ko ba haka ba ne sai dai a luga 'yan business 'yan economics luga 'yan business in ka ce musu 5 plus 5 to su sai su ce equals to 12 wai riba kenan riban nawa kenan biyu wannan lissafin yan kasuwa kenan eh. amma shi ma tabbas ne ko ne kaga zannu ne <laughs> ba alqatu ba alƙatu al'akali zanniyun ne domin so nawa aka je ba a ci ribar ba ɗan kasuwa nawa ya sa ya haɗa biyar da biyar suka dawo uku an yi haka ko ba a yi haka ba an taɓa yin biyar da biyar suka dawo ne suka da sufuri ba ko ɗaya an haɗa biyar da biyar suka taɓa zama sha biyar kaga an ci da yawa an taɓa haɗa biyar da biyar aka samu ashirin kaga sun ninka to amma me sanyin hakika eh? me tabbas biyar a haɗa da biyar nawa goma to shine misalin alkawafi wal aqliya sai suka ce irin waɗannan ababen su kawai ka dogara da su duk abin da ka gwada irin wannan bai ma ba to kai watsi da shi wal al da hujjojin da suke ce musu na tabbas min mishkat fi manahij al falsafiyyati a cikin tsare-tsare na ilimin falsafa wa turkil kalamiyya da hanyoyin ilmul kalam ilimin surutu shi kenan wannan wannan yanki ya yanke wani abu eh wannan wannan ikhtisarin akwai kuskure a cikinsa ma da na zo da asalin domin an yanzu ina khabarinta wa auha ilaihim anna alqawati alaqliyata wal barahin alyaqiniyata fi almanahij alfalsafiyyah wa turuq alkalam ya zai kuma dauka haka sai ya zama fi din shine khabarin hmm. tun daga fi ba eh fil manahij al falsafiyyah wa turuq al a cikin su fa hala bainahuma wa bain iqtibas al huda sai shaytan ya sha makanta tsakanin su da su darsa su su nemo shari'a wal yaqin da tabbas min mishkat al qur'an daga al kuti na hasken al qur'an kawai sai shaytan ya ce a kaka karanta al qur'ani philosophy ya ishe ka logic ya ishe ka shi ba ruwanka da Ƙur'ani ba ruwanka da sunna kawai kai aiki da hankalinka shi ce wannan shi ne abin da aka ɗauki mu'tazila aka ɗora su a kai in shi'a a ɓangaren da suka bi mu'tazila suke daidai da su su ma a nan babin suke sai a jawo mutum hadisi sai ce ya saɓawa hankali shi yasa muke da al-mu'tazilatul mu'ansira muna da mu'taziloli na zamani wasu da sunan mazhaba wasu da sunan bincike na jami'a ce maka haƙƙun aini su suna bincike a kansa za su ɗafo aya ce wannan aya ba haka ya kamata ta zama ba ce da za aka ce kuma wani abin da zai baka mamaki wannan ya shiga har a cikin masu binciken harshe masu binciken harshe mutum zai ɗauko ayar ƙwar'ani ya ce a ah, wannan akwai gwarin ci a cikinta astaghfirullah subhanallah amma yaqulu adh-dhalimuna 'uluwan kabira ba sun duk falsafa ce ina jin satin da ya wuce mun yi magana kan falsafan nan to ita ce tunanin da ake sa mutane ka ga musulmi kana masa bayanin shari'a Allah yana cewa look mana wannan fa yanzu kana magana after 15 centuries ne fa 15 centuries ago it's not like a day shi ai ba rana ɗaya ba ce ka abubuwan da aka yi su shekara dubu ɗaya da ɗari hudu da wani abu shine kake so kuma mu yanzu muna cikin zamani na na na na digital era ka wannan hukuncin ba zai ba zai dace da mu ba wallahi musulmi dan musulmi dan musulma ya faɗa maka wannan sannan wani malami ne a jami'a zai je gaban ɗalibai yana fesa musu wannan guba akwai su suna nan nan nan kusa da mu ba nesa ba ya ƙaryata ƙur'ani ya ƙaryata hadisan manzon Allah salama, ya zo ya ce ba Allah waɗannan yaran da kake jin sai ti din nan wallahi tintina suna da iyayen giji wasu su ma a jami'a suka samu wannan duhu da wannan bata wallahi tallahi na taɓa ba ku labarin wani farfesa a harshen larabci a wata jami'a akwai wani ɗalibi yana bincike a kan ayyuka na abin da ya shafi waƙoƙi da ya kai masa ce man huwa ya ce a tabin jadid ce waye shi ya zo da sabon abu shi nahnu nuridul jadida fi kulli shi. shi mu muna son sabon abu ne a komai kaga hatta fi din ke ha a cikin addini su suna son sabo ne to shine sai ya ware shi malamin larabci ne fa farfesa ne a larabci sai ya ce masa kasan ni fa ba musulmi bane kuma sunansa sunan musulmai yake da shi yace ka san ni ba musulmi kuma ni ba kirista bane ce ke ni ba ban yarda da addini ba ya ce bari in faɗa ma ba sai ka tambaye ni ba idan na zo inda musulmai suke ce rika sallah kar ka kashe musulmai ba suna kashe wanda bai yi sallah ba ne ka ji zalunci ina yanzu a nan ba za a rasa wani jikin gidan shi jikin wani kirista ba ne me yasa bai kashe shi ba ya ce in na tafi kuma wajen kirista sai rika zuwa coci saboda su ma kasta kashe ya ce kuma yanzu ni ka gana tsufa saboda ina son in samu waɗanda za su zama akan fahimta ta to amma ba zan iya bayyanawa ba shi yasa idan na sami ire-iren kuma su kwakwalwa to ina musu bayani a gefe billahi lazi la ilaha illa huwa haka za ka lalau haka ya ce mishi sai dai gama Allah ya cece shi tunda yana da shiri ya gahu a cikin musulunci Allah ya cece shi ya gama suka gama aikin Allah ya kwace shi ya sallame shi shi ke suka rabu to suna nan irin wannan wa a ahalahum ala mantiqil yuna sai ya mai da su ya karkatar da su zuwa ga mantik logic na mutanen girka mutanen yunan waɗanda ba su san Allah ba su sukrat su aflatun platon su aristotle aristophanes su democratus kawai waɗanda su ba su yadda akwai allah ba ma ba su san komai game da allah ba kuma su ne suka kawo ilmul mantiq irin nasu suke amfani da shi kuma aka zo aka ɗora mutane a kansu aka ɓatar ta hanyar fassara shi ya za ka ga fassara fassara ilmoman wasu a kawo wa wasu to yana tana ɗaya daga cikin hanyoyi da aka samu matsaloli da yawa a kansu ilimin wasu idan za a kawo wa wasu to yadda ka san in ana son a zuba jini a jikin wani a ƙara wani jini a nan asibitinmu na koyarwa na garin nan namu mai albarka teaching hospital ahmadu bello teaching hospital zaria sai an bi matakai goma sha biyu na tantance wannan jinin da aka ɗibo a jikin wani kafin a sawa wani matakai goma sha biyu to kawai sai a je a ɗibo jinin nan ana ɗibowa zu aka zuƙa a leda kawai da wani kwance shirin sai aka je aka ɗauka ashe yana da ciwon hepatitis b ashe yana da ciwon kanjamau duk ba ana ɗauka fita jini ba to mu ɗauka biyun nan kawai sai aka zuƙawa wannan a jikin shi me kake tsammanin zai faru da shi kamar yadda wancan yake shi ma haka zai zama kuma dama garkuwar jiki kowa da irin tata ƙila wannan yana ta rayuwar shi ma ba a gani ba ƙila shi ana zuba mashi jinin nan take kawai jinin zai yi tasiri a hantarsa ya yi tasiri a ƙodar shi ya yi tasiri a zuciyarsa shi kenan duk waɗannan na'urorin da Allah ya zuba masa a jiki da suke aiki nan da nan za a ga tasirin haka tare da su kila ko ya mutu nan take ko kuma ya sha baƙar wahala kafin ya mutu kuma sai ya mutu to in ka fahimci wannan misalin shine misalin a je a ɗauko ilmoman wasu kai tsaye a kawo wa wasu a ce su yi aiki da shi ka yi mamaki mutumin da ya karanci zallar kibullo don ya kafarta wallah kada kai mamaki to da ai kafircin aka koya masa akwai kafircin a ciki ana ce masa ba Allah bane mai kafa dokoki tashin farko kenan ka yadda ba Allah zai kafa maka doka ba kai yanzu kai ne ma mai kafa doka to ya zai ne kafarta ba ka yi mamaki kar ka yi mamakin mutumin da yake da sociology irin wannan sociologin da ake karanta don ya kafarta sai mamaki to balle ya karanta zalla filosofi ɗin akwai malaminmu da ya mana da ya mana filosofi a jami'a mun yi filosofi a logic shekara guda wata hudu filosofi zalla wata hudu kuma logic zalla sunan shi da zan faɗan muku duka sunayen shi da baban shi da shi sunayen musulmai amma baya sallah a jamus ya je karatu jamus jamani ba a can yi karatu wadda ka bai sallah sai dai ya research ya kalli kwallo a talabijin ya zo ya ba da lecture ya koma gidan shi sannan kuma in la'asar ta yi ya fito filin kwallo ya buga shi ma shi ke nan aikin shi a duniya kuma a lokacin dakta ne ta yanzu ina ma ya mutu wanda da labarin shi in ya mutu Allah ya ya tuba in kuma bai mutu ba Allah ya ba shi ikon tuba amma dai tabbas zai sallah ba ruwan shi da addini bai ma yadda da addini ba addinin shi shine philosophy manzansa aristotle yi mana Allah shi kyauta to shine abin da shedan ya musu wa alama indahum min ad-da'awa al-kadhibati al-'adhiyati 'an al-burhan sannan kuma yasa su imani da abin da ke tare da su na ad-da'awa al-kadhiba kere-keren ƙarya fi amin burhan waɗanda suka wofinta ba hujja ko kwara ɗaya su a tare da su sai ya ce su yadda da wannan su yadda da falsafa su watsi da addini yanzu idan kana karanta tunanin masu cewa ba Allah a cikin yaran nan masu cewa ba Allah waɗanda yanzu suka bayyana a ƙasar mu kuma a arewacin Najeriya a cikin shirin da aka kulla mana za ka sami yaro wanda graduate ne a jami'a ko kuma graduate ne ya gama jami'a sun haɗu sun haɗa sun samu wani rukuni suna buɗe platform na whatsapp da waye da waye da waye da facebook aikin da suke shine tattaunawa akan cewa ba Allah ba manzan Allah ba addini ba ƙwararri kasin ‘ya'yan musulmai ‘ya'yan musulmi jikokin musulmi to muna cikin wani yanayi ta ko'ina ya yaƙarmu ake ba inda ya rage mana da za mu iya ba da kariya da hannuwanmu bahaushe da ya ce wai in duka yawa ta ka kai ake karewa ko to to hatta kan shi kan shi an faffasa shi kawai yanzu jini ya zama shajija kawai jini ne ke ta zuba a kan to haka za ka gani suna wannan ba su yadda da Allah ba ba su yadda da manzan Allah ba cewa take kai addini bata wa mutane lokaci ne da cutar da mutane da yaudara suna nan akwai matasa a cin sannan akwai tsofaffin barai masu yin wannan tunanin iyayensu kenan wallahi muna da su kuma a cikin suke hum min bani jildatina wai ta takallamuna bi tina fatar mu iri ɗaya. sannan kuma da harshen mu suke magana kuma suna da kariya a matakin duniya ɗaya daga cikinsu da babansa ya ɗauki nauyin dawo da shi kan hanya shiga tsakanin shi suke da shi ya zata wai ciwon hauka ke damun shi ya kai shi psychiatry aka hana shi amfani da waya yana rubuce-rubucen da yake yi a facebook na kafirci da zagin Allah da zagin addini su waɗannan da ake ce musu human rights activist yan kara rajin haƙƙin ɗan adam yancin ɗan adam su suka zo suka sai mishi sabuwar waya kuma suka ce ba isa a matsa mai ba kuma suka kai ƙara kotu suka ce ai yanzu shi doli kafak ne ya kai shekara sha takwas sau da lahu an ya tara da nafsihi ma sha baban shi bayi da iko a kansa ya kai shekara sha takwas sau da duk abin da ya ga dama zai iya aikatawa na ba ku labarin wani yaro da na karanta wani rubutunsa yadda suka yi ta neman shi saboda yana da basira ya iya turancin ingilishi ya iya hausa kuma zai zauna ya maka rubutu mai kyau na ilimi ɗan karamin yaro ne a yadda ya ba da labarinsa suka yi ta neman shi ya canza account su bi shi su gano ya ne ya canza suna ya sa hotonsa haka suka yi ta yi abinda suke ce mishi za su ba shi kuɗaɗe ma ɗuɗin kuɗaɗe miliyoyi duk wata za su rika ba shi kuɗi ya ce ba Allah ya dawo yana amfani da wannan rubutun nashi da yake na wayar da kan mutane da shiryar da su ya koma yana batar da su yana halakar da su ƙarshe da ya ƙi yadda to shine yanzu suka fara neman rayuwarsa ya za su ga sun halaka shi shine abin da ake ci to kun ganin malar ilmi ibnu qayyim yana mana bayani akan irin su shedan ya hana su aiki da wahayi ba za su saurari alqur'ani ba ba za su saurari hadisi ba in kana faɗa musu alqur'ani kawai bi suke yi wallahi muna jami'a ba zan manta ba wani malamin mu na tarihi shi ma bai sallah kuma musulmi ne wai bai sallah a gaban mu a aji ya karyata alamtara kaifa ya ce da alamtara kaifa da aka ba da labarin ashabul fi da labarin baya jidda da labarin iyode da labarin niri da ari da labarin ududuwa da ya ce mun ba to dukkansu ɗaya ne kuma musulmi ne mai amma bai salla duk wani nabuwan suna nan shi yasa duk mutumin da zai kai ɗan shi boko ya koya mashi addinin Allah kuma muna fatan lokacin da Allah zai kawo mu lokacin da za a cire waɗannan munanan gurɓatattun tunanin nika a maye su da abin da addini ya yi da shi shi ne kubutar mu amma ba haka ba za a yi ta yi shi yasa kace ganin duk wanda ya shiga ya fito da ni ya gyara a ƙasa ana samun gyara ba a samun gyara saboda tuntun an riga an ɓata abubuwa yanzu dokocinmu na najeriya ai akwai waɗanda su ne suka hana ma a gyara saboda ba na allah ba tunanin ɗan adam ne ya tsara su daga kai tsaye kana shiga sai ka gane sai ga gyaran ba zai yiwu ba ya sa duk waɗanda suke tunanin wai za su shiga su gyara to allah shi kyauta ga mu dai muna gani dai an kai shekara nawa ana shiga mutum ya shiga shi kenan da ɗan sauran shi kuma shi kenan ba zai dawo mana ba an shi shiga ba a dawo ba wasu yan uwanmu ne irin mu almajirai Allah ya sai shiga ba su dawo ba sun zama siga a cikin kunu ana zuba ta muna hango ta ta zama ja da faraci sai muka ga ta zama ja ko ba haka siga take ba ana na na kawai sai muka ga tana ta nutsewa tana ta nutsewa can ana barin ta kawai shikenan ce suga. siga muka kira ta sau uku wallahi ba ta amsa ba kawai can sai ta ce mana nima fa kunu ce yanzu to yanzu ya zami da ita ka ko mu sha ko mu batta to haka wannan tsarin da aka tsara shi yake wa mutane kuma da gangan suka yi ai sun san kasar da aka zo daular musulunci ta shehu dan fodi wa rahmatullahi alaihi sai ta shekara ɗari a arewacin Najeriya duk da jikokinsa a wannan lokacin da turawa suka zo sun canza sun fara canza amma ba su fincika asalin asalin dokokin ba amma su akan kansu abin da ya sami irin sarakunan banu umayya da sarakunan banu al-abbas da sauran al-mamalik da da duwilatul mustaqilla shine faru da su amma asalin shari'a tana nan amma su suka canza suka lalace to kuma wannan ita ce sunna Allah zawalu duwani bisina isufali idan mutanen banza suke ta aikata aikin banza a ƙasa to sai Allah ya kwace ƙasar da mulkin da ke hannunsu sai Allah ka tu su zo su ci gaba da lalacewa kuma su kama su samai da su bayansu wannan shine shine tarihi so daga a ƙasar mu nan ta arewa musulunci ya yi shekara ɗari shi yake mulki in ɓarawo ya sata za a yanke mar hannu idan mazinaci ya zina bai taɓa aure ba za a masa bulala ɗari idan ya taɓa aure za a jefe shi idan wani ya cire wani hanci za a cire masa ko kuma aiki sasi a biya biya idan wani ya cire wani kunne za a yanke masa kunne ko a biya biya in wani ya cire wani hannu za a yanke masa hannu shi ma ko a biya haka ake shekara ɗari muna da legal institute muna da economic institute mu ta yau da kullum ta zamantakewa aure a musulunci take kotunanmu suna nan alƙali zai jawo aya jawo hadisi ya duba littafan da malamai suka fahimci alƙur'ani da sunna da ijma'i da qiyasi suka fitar da waɗannan hukunce hukuncen a cikin zai yi turawa suka zo suka ce ina ba zai yiwu ba ne suka fincike mu hatta cewa za a iya kafa shari'u a yi wa musulmai shari'a constitutions ɗin da babu sai a na 1979 wanda obasanjo ya yi to shi ne ya sa magana shari'a a ciki da ƙoƙarin su na abaka gumi Allah ya gafarta musu aka zo wannan aka yi amendment 1999 aka sake tabbatar da shi to shi ne gwamnoni da suka dawo da shari'ar musulunci a arewacin najeriya da wannan suka faci shi ne aka dawo da shari'ar musulunci ita ma aka kare musulmanmu suka riƙa yaƙarta suka riƙa yaƙarta suka kafa mata kafan zuƙa political shari'a kuma aka iya cewa ba waɗannan su ne saboda abin yana da yawa alhadisu zu suju alhadisu zu suju maganganun na da faɗi Allah shi kyauta shi yasa sai kaga an karanta layi kaza sai kaga ba a daɗe ba kuma lokaci yayi sadaka sai mu tsaya anan sai Allah kai mu wa sallallahu wa sallama wa baraka ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh